Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai nazari ne kan mummunar guguwar Idaliya da ta ratsa jihar Florida, ta kuma fada kan jihar North Carolina. a tsakanin laraba zuwa jiya alhamis bayanai sun yi nuni da cewa akalla mutum biyu sun rasa rayukansu yayin da kusan mutum dubu ɗari biyar suke zaune babu wutar lantarki sannan za ku ji abin da amurka ke cewa dangane da juyin mulkin da sojoji suka yi a ƙasar gabon yau batutuwan da zamu mu tattauna a kai kenan sunana mahmud lalo madalla. To hukumomi a jihar Florida da ke kudu maso gabashin Amurka na can suna auna girman ta'adin da mummunar guguwar Idaliya ta yi bayan da ta ratsa ta yankin. Rotanni sun yi nuni da cewa guguwar ta Idaliya da ƙarfinta ya kai mataki na uku ta faɗa a kan jihar North Carolina bayan da ta fice daga Florida inda ta yi kaca-kaca da yankunan da ta ratsa ciki har da yankin Tampa. So the top of Wata mazauniyar yankin Florida mai suna Belon Thomas kenan take cewa, Muna cikin gida kawai sai na ga rufin ya rufto min da ni da 'ya'yana uku da jikana. 'yata tana da juna biyu na wata biyar. Tana kwance a gefe a lokacin da ita ma rufin ya faɗo a kanta. amma na yi nasarar zuwa na yaye rufin na zakulota daga ƙarƙashinsa. Turatsa jihar ta Florida da guguwar ta yi a ranar Laraba ya sa da tara kuma wutar lantarki da dama suka faɗi. lamarin da ya jefa kusan mutum biyar cikin duhu a jihar florida da georgia da ke makwabtaka da ita as of last night there were approximately 40 successful rescues made gwamnan jihar florida roy desantis ne yake cewa ya zuwa da ranar laraba an yi nasarar ceto mutum 40 cikin sa da waɗanda dakarun jihar ta florida na musamman suka kubutar

Diane Criswell ita ce babbar darakta a hukumar ba da agajin gaggawa ta Amurka. Ta ce muna auna irin ta'adin da guguwar ta yi saboda mu san ta hanyoyin da za mu taimaka wa jama'a don su samu sauƙin farfadowa daga illar da guguwar ta yi musu. Hasashe ya nuna cewa guguwar za ta nausa yankin Bamuda inda ake sa ran za ta sauka a ranar Lahadi. hukumomin sun ce akalla mutum biyu ne suka mutu a hatsarin mota da ke da nasaba da guguwar a jihar florida yayin da a kuma mutum guda ya rasu To a wani labari na daban, Amurka ta ce ta damu kwarai da halin da ake ciki a ƙasar Gabon da ke yankin tsakiyar nahiyar Afirka. A ranar Larabar da ta gabata ne sojojin ƙasar suka sanar da kifar da gwamnatin shugaba Ali Bongo jim kaɗan bayan da aka ayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban ƙasar da aka yi a ranar asabar inda ya nemi wa'adi na uku sakamakon zaben da 'yan adawa ke kalubalanta yayin wani taron manema labarai a ranar laraba jim kaɗan bayan juyin mulkin kakakin hukumar tsaron ƙasa a fada white house john kirby ya ce sun bincika sun ga dukkan ma'aikatan diflomasiyarsu da wasu 'yan tsirarin sojojin amurka na cikin ƙoshin lafiya kirby ya kara da cewa amurka na ci gaba da sa kan abin da ke faruwa a gabon yana mai jaddada goyon bayan al'ummar kasar na ganin an ɗabbaka tsarin demokuraɗiyya a gabon yayin da yake amsa tambayoyin manema labarai karbi ya ce ya yi wuri a ayyana juyin mulkin da ke faruwa a nahiyar afirka a matsayin abin yayi juyin mulkin na gabon shine na takwas da ya faru a tsakanin yankunan yammaci da tsakiyar afirka tun daga shekarar 2020 a ranar 26 ga watan yuli dakarun da ke tsaron fadar shugaban ƙasar nijar suka kifar da gwamnatin muhammadu bazum baya ga gabon da nijar da suka fada hannun sojoji a kwanan nan mali burkina faso gini da chadi waɗanda duk faransa ta raina yanzu haka na ƙarƙashin mulkin soji masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin duniyar amurka na wannan makon sai kuma wani makon idan allah ya kai mu yanzu a madadin des da ya taimaka wajen hada wannan shirin ni mahmud lalo nake cewa mu tara a wani mako idan allah ya kai mu